نجونا عليه بمعنى أمت بالإيمان وانا قال شن ننطاشيش يا لا إله إلا الله أشهد معيتي صلى الله عليه وسلم إن حيا جيا فتوى كلمة نتوى لا إله إلا الله فلن numfashi ya tsaya bai kuma yi numfashi ba to shi ne shi ɗan aljanna ne da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi a yawaita cewa la ilaha illallah domin a saba da ita abinda mutum ya saba da shi to kowane lokaci jaye zai yi abin baya jin wuya cikin abin shi yasa mai ibadan Allah hankalin shi baya kwantawa baya jin daɗi inda ya ibada ibadan Allah kai duk komai da kowa suna ibadan Allah ibadan Allah shine ma'anan ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu idan من الذي يفقه تسبيح الأشياء التي لا يعرف عددها لا يفهم ويعلم تصبيحه أي تصبيح ذلك الشيء إلا الله خالق ذلك الشيء duk abin da ya zama busashe da abin da ya zama ɗanye da abin da ake gani da abin da ba a gani da mutum da ajjani to a gaba gaba ma mala'ikun Allah su wannan cinsu shansu rayuwarsu cikin zikirin lahi ne da Allah ya sa mu zama masu zikirin lahi cikin harakatin mu duka wannan karatu namu karancin lokaci